da na zo da shi. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين sai mutanensa suka ce masa, Ya kai hudu, baka zo mana da wata hujja bayyananniya ba, wadda za ta sa imani da kai, kuma ba za mu taɓa barin bautar ababen bautar mu ba, saboda wannan zance naka marar hujja. kuma ba za mu taɓa gaskata ka ba cikin abin da kake sa na cewa wai